mai martaba sarkin shani alhaji nasiru muhammadu mai lafiya ya ce yana mai fargaban sakan wasu masu garkuwa da mutane da jami'an tsaro suka kame da kuma yanzu hakan suka samu rahotannin cewa jami'an tsaro suna sirrin sakan su wanda kuma zai iya zama barazana ga al'ummar masarautar shanin mai martaban ya dai bage na fargaban sa ne lokacin da gwamnan jihar borno professor na umar zulmi ya ziyarci masarautarsa don ganewa idanunsa irin yadda al'amura suke gudana da kuma ɗaukan alƙawura na sake inganta tsaro a masarautar Shani. Alhaji mai lafiya ya ce su a garin Shani suna zaman lafiya ga al'umman su sai dai wannan matsala na sace sacen jama'a da kuma garkuwa da mutanen da akan karbi kuɗin fansa a hannun su ya zama musu bakon abu kuma tun da aka kame waɗancan mutane da ake zargin cewa su suke aikata waɗannan laifuffuka abin ya yi sauki amma yanzu hakan suna jin jita-jitan cewa ana shirin sakan waɗannan mutane wanda kuma hakan ba zai wa mutanen shanin daɗi ba. maganar filafila ya zama mana matsala kwarai da gaske kamun muna local government da education da economy yana da rauni kwarai da tattalin arziki da wurin kiwo da da shi yin a hannun su a nan sai zai zama da ah, kuma biyar ko Allah ya taimaka an tsaya tare da gwamnatinka an ka waɗannan mutane tun daga ranar da aka samu wannan

shi ma alhaji sama'ila garba shugaban karamar hukumar shanin ya ɗora ne kan abin da mai martaban ya koka na game da garkuwa da mutane ya ce sun fuskanta a wannan yankin kamar haka alhamdulillah abin godiya daga shigo na kansul abin da muka tabbatar a kasa mun kasan nan shine kidnappers. Yau an ɗauki wannan, gobe an ɗauki wancan, jibi wani ya banci kansa miliyan uku, miliyan hudu, miliyan biyar. mafi yawa daga cikin manyan mutane masu kokarin arziki a kasar nan sun ne sun ce mini nan zuwa wata da in abu bai canja ba kawai ya kama su wasu sun sai gidaje adamawa wasu sun sai gidaje a gombe za su bar kasar nan sai da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya mai da martani kan wannan kokin da waɗannan sarakuna da kuma shugaban karamar hukumar suka yi kamar haka akan kidnappers din da kuka yi magana na yi magana da dpo za mu tabbatar cewa ba za mu yarda ba ko ma inspector general police za mu gaya mishi wayan da aka kama su kan bindiga mu kam yi akwai isasshen evidence ba za mu bari ba kuma ba za mu ji tsoron kowaye ba dole mutanen gari su hada kai su yaki irin wayannan abubuwa na yi magana aka ce an dauka mota ya sa aka dauki motan an tafi ya sa mutanen gari su hana motan fita wannan garin ba sai ma da za a sayar da wai a samu ai insha Allah ba abin da ya kai lafiya za mu tashi mu sa kan wannan mu tabbatar cewa an samu sauki kuma wannan abubuwan bai faru ba gwamnan jihar borno farfesa na umar zulum kenan ke mai da martani kan koken da al'umman garin shani suka yi na game da barazan da suke fuskanta na garkuwa da mutane haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya